Hanyar Adalci Darasi na ashirin da biyar An ƙasƙantar da Isuhu Salamu alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, ta wurin yin haka, muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu ta hanyar adalci, a nan muna ba da labaran annabawan Allah bi da bi, za mu ci gaba da karatu cikin sashi na farko na maganar Allah, wato a taura ta Musa. Darasin da ya wuce, mun koyi labarin jikan Ibrahim, wato Yakub, annabin Allah mun ga yadda Allah ya ba Yakub sabon suna, Isra'ila, ma'anar Yakub mayaudari ne, ma'anar Isra'ila shi ne wanda ke mulki tare da Allah, yanzu ga sunaye biyu gare shi, Yakubu da Isra'ila, Isra'ila kuma sunan sabuwar al'umma, wadda Allah ya alkawarta za ta fito daga zuriyar Ibrahim da Shaku da Yakub. Yakub ya haifi ’ya'ya maza goma sha biyu, daga waɗannan ’ya'ya maza goma sha biyu an sami jama'ar Isra'ila, wato, al'umma wadda daga cikinta mai fansa zai fito. Ko ka san sunayen ’ya'ya maza goma sha biyu na Yakub, su ne Robainu, da Saminu, da Lawi, da Yahuza, da Zebuluna, da Isaka. da ɗan da Gad, da Ashuru, da Naftali, da Yusuhu, da Binyaminu. Yau za mu fara karatun labarin mai ban shawa game da ’ya'yan Yakub, musamman shi wanda ake kiransa Yusuhu, ɗana goma sha ɗaya. Ga yadda labari mai ban mamaki na isuhu ya fara. Muna karatu cikin Attaura, Littafin farawa Sura ta talatin da bakwai Littattafai suna cewa, Wannan shi ne tarihin zuriyar Yakub, yisuhu yana da shekara goma sha bakwai, sa'ad da ya zama makiyayin garge tare da ’yan uwansa, sai yisuhu ya kawo labarin mummunan abubuwa da ’yan uwansa ke yi a wurin mahaifinsa, Isra'ila kuwa ya fi ƙaunar Yusuhu da kowanensu. domin shi ɗan tsufarsa ne, sai ya yi masa riga mai ado, amma sa'ad da ’yan uwansu suka gane mahaifinsu yana ƙaunarsa fiye da dukansu, suka ƙi jininsa, ba su iya magana alheri da shi. Yusufu ya yi mafarki, sa'ad da ya faɗa wa ’yan suka ƙara ƙin jininsa, ya ce musu, Ku ji irin mafarkin da na yi, ga shi muna ɗaurin damuna cikin gona, ga kuwa damina ya tashi tsaye gam, ga kuma damunanku suka taru kewaye da shi, suka sunkuya wa damina. ’Yan uwansa suka ce masa, Ashe, lalle ne kai za ka sarauce mu, ko kuwa ashe, lalle kai za ka mallake mu, sai suka daɗa ƙin jininsa domin mafarkansa da maganganunsa. shi kuwa sai ya sake wani mafarki, ya faɗa wa uwansa, ya ce, Ga shi kuma na sake wani mafarki, na ga rana da wata tamarari goma sha ɗaya suna sunkuya mani, amma sa'ad da ya faɗa wa mahaifinsa da uwansa, sai mahaifinsa ya tsauta masa, ya ce, Wane irin mafarki ne wannan da ka yi, lalle ne da ni da mahaifiyarka da ’yan uwanka za mu sunkuya a gabanka har ƙasa, ’yan uwansa suka ji ƙishinsa, amma mahaifinsa ya riƙa al'amarin cikin zuciyarsa. Wata rana da ’yan uwansa suka tafi kiwon garken mahaifinsu a Shekem, Isra'ila ya ce wa Yusuf, Ashe, ba ’yan uwanka suna kiwon garge a Shekem ba, zuwa aike ka wurinsu, sai ya ce masa, Gani, mahaifinsa ya ce, Tafi yanzu, ka dubo lafiyar uwanka da ta gargen, ka kawo mani labarinsu. Yusufu ya bi sawon uwansa, ya kuwa same su a Dota, da suka hango shi daga nesa kafin ya zo kusa da su, sai suka ƙulla su kashe shi, suka ce wa juna, Ga mai mafarkin nan, can yana zuwa, ku zo mu kashe shi yanzu, mu jefa shi cikin ɗaya daga cikin rijiyoyin nan, sa'an nan mu ce, Wata muguwar dabbar jeji ce ta kashe shi, sa'an nan mu ga yadda mafarkansa za su zama. Amma sa'ad da Robainu ya ji, ya yi ƙoƙari ya cece shi daga hannunsu, yana cewa, Kada mu raba shi da ransa, kada mu kashe shi, mu dai jefa shi cikin rijiyar nan a jeji. amma kada mu yi masa alhani, ya yi haka da nufin ya cece shi daga hannunsu, ya mayar da shi ga mahaifinsa. Don haka, da su ya zo wurin ’yan uwansa, suka tuɓe masa rigan nan mai ado wadda ke wuyansa, suka ɗauke shi suka jefa shi cikin rijiyar, rijiyar kuwa wofi ce, ba ruwa a ciki, suka zauna su ci abinci da suka ɗaga ido suka duba, sai ga ayarin Isma'ilawa suna zuwa daga Gilead da raƙumansu ɗauke da ƙaro da man ƙanshi na wartsakewa da mur, suna gangarawa kan hanyarsu zuwa Masar. Yahuza ya ce wa uwansa Wace riba kenan, in mun kashe ɗan'uwanmu, mu ɓoye jininsa, ku zo mu sayar da shi ga Isma'ilawa, kada mu bar hannunmu ya taɓa shi, gama shi ɗan uwanmu ne, shi kuma jikinmu ne. ’Yan uwansa suka yarda da shi, da madayanawa fatake suna wucewa, sai suka jawo isu suka fitar da shi daga cikin rijiyar, suka sayarwa Isma'ilawa a bakin azurfa ashirin, aka kuwa tafi da isuhu zuwa Masar. Sa'ad da ya koma a wajen rijiya, da bai ga Yusufu a cikin rijiyar ba, sai ya kikkece tufafinsa, ya koma wurin ’yan uwansa, ya ce, Saurayin baya nan, ni kuwa ina zan sa kaina. Suka ɗauki rigar Yusufu, suka yanka akuya, suka tsoma rigar cikin jinin, suka kuma ɗauki rigar nan mai ado, suka kawo ta ga mahaifinsu suka ce, Ga abar da muka samu, duba ka gani, ta ɗanka ce ko kuwa, da ya gane ita ce, ya ce, rigar ɗana ce, wani mugun naman jeji ne ya canye shi, ba shakka an yayyage isu. Sai Yakub ya kyakkece rigunansa, ya yi ɗamara da mayayi, ya yi kukan ɗansa har kwanaki masu yawa. Dukan ’ya'yansa mata da maza suka tashi domin su ta'azantar da shi, amma ya ƙi ta'azantuwa yana cewa, A'a, lahira zan tafi wurin ɗana, yana baƙin ciki, haka mahaifinsa ya yi kuka dominsa. Farawa Sura talatin da tara Aka kuwa gangara da Isuhu zuwa Masar, sai Fautifar ba Masarye sarkin yaƙin Fir'auna, shugaban masu tsaron fada, ya saye shi daga hannun Isma'ilawa waɗanda suka gangaro da shi zuwa can. Ubangiji yana tare da su har ya zama mutum ne mai galaba a gidan mai gidansa, Potifar. Bamasaran mai gidansa kuwa ya ga Ubangiji yana tare da shi, Ubangiji kuma yakan sa albarka ga aikin hannunsa duka, don haka Yusuf ya sami tagomashi a wurinsa ya zama mai masa hidima, Potifar kuma ya shugabantar da shi a bisa gidansa, da bisa dukan abin da yake da shi, Ubangiji ya tsawa gidan Bamasariyan albarka sabili da isu tun daga lokacin da Potifar Bamasariyan ya shugabantar da shi a bisa gidansa da dukan dukiyarsa, albarkar Ubangiji na bisa dukan abin da yake da shi, na gida da na jeji. ya bar dukan abin da yake da shi a hannun su, tun da ya same shi ba ruwansa da komai sai dai abincin da zai ci. Yusuf fa kyakkyawa ne mai kyan gani, ya zama na fa wata rana sai matar mai gidansa ta sa idonta kan Yusuf, ta ce, Ka kwana da ni, amma yaƙi ya kuwa faɗa wa matar mai gidansa, ya ce, Gashi, tun da mai gida ya same ni, mai maigidana ba ruwansa da komai na cikin gida, ya kuwa riga ya sa dukan abin da yake da shi cikin hannuna, bai fi ni iko cikin gidan ba, ba kuwa abin da ya hana min sai ke kaɗai domin ke matarsa ce, ƙaƙafa zan aikata wannan babban mugunta in yi wa Allah zunubi, ko da yake ta yi ta yi wa yusufu magana yau da gobe, amma bai biye mata ya kwana da ita ko su zauna tare ba. Amma wata rana, sa'ad da ya shiga cikin gida ya yi aikinsa, mazajen gidan kuma ba wanda yake gidan, sai ta kama rigarsa tana cewa, Ka kwana da ni, amma ya bar rigarsa a hannunta ya gudu ya fita. Da ta ga ya bar rigarsa a hannunta ya gudu ya fita waje sai ta yi kira ga mutanen gidan ta ce musu, Ku duba, ku gani, ya ka mana ba'ibra ne ya ci mutuncinmu, ya zo wurina don ya kwana da ni, sai na yi ihu da ƙarfi, da ya ji na ta da murya, na yi ihu, ya kogu da ya bar rigarsa ya fita waje. Ta ajiye rigar a wurinta har mai gidansa ya komo, sai ta mayar masa da magana ta ce, baran nan ba Ibrani wanda ka kawo cikinmu ya shigo wurina don ya ci mutuncina, amma nan da nan da na ta da murya na yi ihu sai ya gudu, ya bar rigarsa a hannuna, ya gudu zuwa waje. Sa'ad da mai gidan Isuhu ya ji abin da matarsa ta faɗa masa, ka ji yadda baranka ya da ni kenan, sai ya husata. Mai gidan Isuhu ya ɗauke shi ya miƙa shi a kurkuku, inda ’yan sarƙa na sarki ke tsare, can ya zauna a kurkuku, amma Ubangiji yana tare da Isuhu, ya kuwa nuna masa madawamiyar ƙauna, ya, sami farin jini a wurin yarin kurkuku Yarin kurkuku ya shugabantar da isuhu bisa dukan ’yan sarƙa da ke a kurkuku, dukan abin da ake yi a wurin kuma shi yake yi, yarin kurkuku ba ruwansa da dukan abin da Isuhu ya kula da shi, don Ubangiji yana tare da shi, dukan abin da ya yi ko Ubangiji yakan sa wa abin albarka. Shi ne mafarin labarin Isu ɗan Yakub, mun iya taƙaita abin da muka ji yau da cewa, Isuhu yana ƙaunar adalci, yana ƙin rashin adalci, gara ya sha wuya a kurkuku. da ya ji daɗi mai wucewa na zunubi, shi ya sa sa'ad da matar mai gidansa ta roƙe shi ya kwana da ita, shi zina, Yusuf ya ƙi, ya ce mata, A ƙafa zan aikata wannan babban mugunta in yi wa Allah zunubi. Yusuf ya gane bauta ma Allah da bauta ma zunubi ba su tafiya tare, Yusuf ya miƙa zuciyarsa ga Allah, shi yasa yana ƙaunar adalci, yana ƙin mugunta, kamar kakansa Ibrahim, Yusuf kuma ya gazganta abin da Allah ya alkawalta game da mai ceto, wanda zai shigo duniya ya mutu saboda zunubin zuriyar Adamu. Allah ya lissafta isu mai adalci sabili da isu ya gazganta maganar Allah, saboda bangaskiyarsa, Allah ya yafe ma isu zunubansa, ya cika zuciyarsa da marmari da ikon cin nasara da zunubi, ya yi zaman adalci a duniya mai mugunta. Allah ya yi tafiya tare da Isu, saboda Isu ya yi tafiya tare da Allah. Isu bai iya samun jin daɗin cikin zunubi ba, domin zuciyarsa mallakar Allah ce, shi wanda ya gaskanta yana bautar Allah da zuciyarsa, zai ƙaunaci abin da Allah ke ƙauna. ya kuma ƙi abin da Allah ke ƙinsa, shi ne abin da littattafai sun shaida suna cewa, Ba mai iya bauta wa iyayen giji biyu, ko dai ya ƙi ɗaya, ya so ɗaya, ko ko ya amincewa ɗayan ya raina ɗayan. Matiyu Sura shida aya ashirin da hudu To, me ya haɗa aikin adalci da na mugunta? ko kuwa me ya haɗa haske da duhu, bisa ga Kurintiya ta biyu Sura shida aya sha hudu. Allah haske ne, ba kuwa duhu gare shi ko kaɗan, in mun ce muna tarayya da shi, alhali kuwa muna zaune a duhu, mun yi ƙarya kenan, ba ma aikata gaskiya. Yohana ta fari, Sura ta fari aya biyar da aya shidda. Waɗanda hakika su na Allah ne, sun gaskanta maganar Allah, za su nemi su yi mata biyayya, amma su waɗanda ba na Allah ba ne, zunubi yana mallakarsu, yayi suna addini gaban mutane, amma zunubi yana iko bisa tunaninsu, da nuhin zukatansu, da maganarsu, da ayyukansu, ya yuniyarsu ce su yi rinjayi bisa zunubi, amma ba su iya ba, domin zunubi ya fi su ƙarfi. a cikin zukatansu babu ikon Allah, Ruhu mai tsarki, wanda Allah yana badawa ga kowane mai gazgantawa da maganarsa, ga duk wanda ya karɓi hanyar ceto wanda Allah ya kafa. Ku da kuna sauraro yau, ko Allah ya sabunta zukatanku ta wurin ikonsa, ko kun yarda da labari mai daɗi game da mai ceto wanda yana da iko ya tsarkake zukatanku daga dukan zunubi? ko har wa yau kuna rayuwa ƙalƙashin mulkin zunubi? Nassi ya ce, Ku kusace Allah, shi ma zai kusace ku, ku tsarkake al'amuranku, ya ku masu zunubi, ku kuma tsarkake zukatanku, ya ku masu zuciya biyu, ku ƙasƙantar da kanku ga Ubangiji, shi kuwa zai ɗaukaka ku. Yakubu Sura hudu aya takwas da aya goma Abokai, na gode don sauraro. a nazarinmu na gaba, in Ubangiji ya yarda, za mu ci gaba da labarin Yusuf, mu ga yadda ya fita daga kurkuku, ya zama shugaba dukan ƙasar Masar. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna tunani bisa wannan aya daga cikin littattafai, Allah haske ne, ba kuwa duhu gare shi ko kaɗan, in mun ce muna tarayya da shi, alhali kuwa muna zaune a duhu, mun yi ƙarya kenan ba ma aikata gaskiya. Yahaya ta fari Sura ɗaya aya biyar da aya shidda Allah ya taimake mu, amin.